A yau shirin kasuwa kan miki dole ta rana a wata babban tasha da ake kira tashin baga da kuma tare gida ta zama wata babban kasuwa da ta fifice wajen hada-hada da masu saida da kuma kamun kifi. Hakan da ya samu kayayyakin bukatu a wannan tasha wanda a iya cewa tasha ne na kasa da kasa wanda tun daga wannan tasha da aka fi sani da tashin baga hakan da bai kayayyaki daga garin Maiduguri ya dangana har zuwa wasu kasashen ƙetare. Na dai ziyarci wannan kasuwa ga kuma da hirana ya kasance da wasu 'yan kasuwan da suke su kamar haka. Sunana yakubu giremami gashi muna nan kasuwan tashan baga inda kuma naga kana sana'ar sai da katiba ko kamar murya sana'ar ke gudana eh to ka sana'ar da ya kama alhamdulillah sai da godiya za mu ce Dan da dama yan kawai sun wannan lokacin lokacin zuwan su har zuwa irin azumi to kuma bana da aka samu crashin din canyi kudin nan da ba laifi akwai da suka zo amma ba sosai kamar da ba kamar suwa zuwa suke zuwa in kai na ga wani lokaci kukan samu mutane kamar daga kasashen waje makwabtan kasashe haka suna zuwa ko eh to alhamdulillah su ma lokaci da haka suna zuwa irin difa haka ko lokaci a can jamina a nan kofiya sun abu nan akwai kasashe dai na a jikin jami'a nan dai suna kamar dai mutanen jami'a na haka dai wannan kasuwa na ku kamar ya za a iya bayyana irin me ake kamar saidawa a wannan eh to alhamdulillah a nan tasha dai za mu ce za mu fara da kifi dai haka dan shine uwa uba kifin ana kawa kuma ga kanwa kuma ga kuma irin muna da timba shed ana kawo irin su katako daga can akwanga meme da sauransu ne da kuma ga kasuwa mu da haka a gefen kuma ga katifu su kuma ana kawo mana su irin a su kano su jos ko lokaci irin su a yola haka da sauransu to ganin cewa nan dan karancin naira haka a Najeriya kamar ya wannan ya shafi harkan kasuwancin ku eh to alhamdulillah dama abun ya zo ne kuma mun gode Allah kuma abin da yasa da dai ka san cash ake zuwa da shi to kuma yanzu aka koma transfer amma transfer ma ba laifi in sun zo in mun musu bayani sun ce sai a ran account number in mun ba su account number suna tura mana haka sai su dauko kayan kuma yanzu an fara saba da account number duk suna na Abdullahi Adamu kamar me kuke sayarwa na eh muna sayar da container na jirgi kwale kwale kenan kware da gaske eh kabar me ake da wannan container din eh container ta mu ana buga jirgi irin kwale kwale haka da irin dan jirgi na inji dai da sauransu jirgin ruwa kenan eh, eh, wanda ake kama kibi da shi kenan nan kifi da hiwa a can baga a can baga da dai cikin cadi da shauran diguran da ake ma'amalar ruwa kan eh. cewa akwai wannan matsala na karancin kuɗi haka a Najeriya kamar ya shafi wannan sana'a naku eh gaskiya ya shafi sana'a mu sosai dan a da ana zuwa a sayi kaya ba mu kuɗi fari a hannu har ma wasu 'yan kasuwa suna dan zuwa suna neman agaji in suna bukatar transfer da sauransu so da karshe dai mu ma dai muke dan bin masu shaguna muna dan samun na cefa ne duk wanda ya zo su kaya ko da ce aka yi baka ko biyar ko dubu biyar ko dubu goma zai ce babu hediya ma transfer duka. Eh. Cikin wannan sana'a da kake yi na ko kuma kuke yi na kwantena da sauransu kamar shekara nawa kana wannan sana'a? To gaskiya a takaice dai na kai kamar shekara tara zuwa goma ina harkokin kwantinan nan. Eh, ana samun mutane daga ina suwa su sayan wannan kaya. To gaskiyar lamari mutanen namu suna zuwa galibi wasu mutanen Chadi, wasu Kamaru, wasu nan cikin gida Baga su ne suke zuwa galibi suke siyan kayan suke ma'amalan harkokin su na jirgin ruwa da shi. alaikum salam alaikum na mu'azu isa ah, ni ne sakatare na fish producers and marketers association borno state wato ba su suna kifi ke masu masu kama kifi da sayarwa na jihar borno ya wannan sana'a ta kuta ke a cikin wannan hali da ake ciki yanzu eto eh sana'a mu a yanzu kam ai ba a cewa komai saboda halin rashin kuɗi a hannu kuma sana'a ce wadda tana buƙatar kuɗaɗe a hannu to sai mu ce dai kawai mun gode wa Allah ganin cewa wannan sana'a da ɗaɗɗaya sana'a ne kuma an ta shahara a wajen mutanen arewa musamman mutanen jihar Bondo ba za ka gani kamar wannan sana'a tana gamsar da ku game da irin abubuwan bukatun ku ne yau da kullum alhamdulillah wannan sana'a ai babbar sana'a ce kuma ba ma mu yan kasuwa ba har ita gwamnatin jihar Borno din tana amfana da wannan sana'a ta mu kai maganan gwamnati tana amfana da wannan sana'a na ku ta wani hanya kenan eh akwai rabanan da muke biyan gwamnati gwamnatin jihar Borno to kaga ai zamu ce tana amfana tunda muna biyan rabanan mutanen mu kuma kuma ba su da wani gardama suna biyan sa bandan ba dai wani matsala insha Allah tsakaninmu da gwamnati wannan kungiya na ku tana kama da kuma sai da kifi kamar wurin kifi ne kuke wa kuna sai da nan eh dukkan kifin da muke amfani da shi a arewacin Najeriya gaskiya inda kifi ba na teku bane ba irin wanda babu shi a tashan baga ganin cewa kuna sai da wannan kifi kamar ina kuke kai shi ko duka a cikin Maiduguri ake cinya a wannan kifin da yanzu muke samu ai yafi karfin Maiduguri ka ajiye muna muna rabawa a jihohi daban-daban na najeriya ba inda ba a kaiwa kifin jihar borno har ma yanzu muna dan tsallakawa da shi wasu kasashe masu nisa ba na kurkusa da mu ba dan na kurkusa da mu da ana samun kifin a wajen su so kaga muna tura shi wurare da yawa gaskiya ba zan iya caga ga adadin iya garuruwa da yake zuwa ko kasashen da ma yanzu haka yake zuwa ba in ka ce kifin borno za ga mutane suna rubin kifin ko a cikin gida ko a waje kamar har yanzu ana sha'awar wannan kifi ah, har gobe idan ka je kasuwa in ka ce kifin borno ne ai ba za ka bata lokaci ba don kifin yana da yafi kowanne irin kifi daɗi da zaƙinsa a wajen miya da kuma sauƙin aiki sunana murtala gwani ah, ya kamar ya wannan harkan kasuwa yake tafiya eto eh matsayi da ne na musulmi da zan ce dai alhamdulillah amma dai yanayin kasuwan gaskiya ba daɗi menene rashin daɗin sa saboda rashin kuɗi a hannun mutane gaskiya ba kuɗi a hannun cewa kuna wannan harka na kasuwancin kaya ne ko kayan sakawa ne ko kamar wani irin kayayyaki ne kuke saida eto eh muna da kayan gwanjo ne takalma da riguna da jakunkuna na mata da makamantansu dai haka akwai na maza a ciki akwai na maza ba wanda babu na ganin jiwa kamar shekara nawa kana wannan harka eh to ina tashan nan dai na kai shekara biyar to suwa suke zuwa sayan wannan kayayyaki a wurin naka eh to mutane dai daban-daban akwai baki musamman ma 'yan ƙauyuka local government haka. To gani cewa akwai wani matsala na karancin naira kamar ya wanda ya shafi harkokin kasuwancin. Gaskiya ya taɓarɓare kan sosai babu daɗi sosai abu. To dai ce maka ni a yanzu ma sai maka kwana uku ma ban ce maka na yi cinikin da ya kai naira dubu biyu ba. Ganin cewa ana tunkaran zaɓe kamar menene fatan ku ne da jama'a haka game da wannan zaɓe da ake zuwa. To fatan mu dai Allah sa a yi zaɓe lafiya a gama shi lafiya kuma Allah ya ba mu shugabanni na gari shine fatan mu kuma kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya. Sunan Usman Ibrahim sunana. To gashi na ganka nan tashar baga kuma kana sana'ar takalma. Kake gyara takalman nan ko kake ko sai su kake Eh sai su ke, yi ina siya ina sayarwa. kasuwar eh, ke gudana kasuwa ta alhamdulillah dai za amma dai duk da ma dai kaman ba da da yanzu din ya dan canjo al'amari sai ya tutu yawa muna dai zaman hakuri dai ko da ran kadan kadan dai gaskiya alhamdulillah muna samu dai na abinci da wannan muka ka karshen shirin kasuwa a miki dole na wannan mako sai kuma wani makon dan me duka ya kai mu haruna dauta biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya